ina son yi magana akan maza masu shan maganin manfa walau concussion yani na gargajiya ko kuma namu na bature so rashin amfani shi a jikin dan adam shine na farko akwai mutanen da ake ake kiransu da masu hard sex drive da masu low sex drive masu hard ah, sex drive su ne mutanen mazan da za ka ga cewa suna da karfin sha'awa masu low sex drive kuma su ne wanda ba da karfin sha'awa wanda cewa ba su iya lastin a jima'i ko kuma wayansu ma zaka ga cewa kafin al'auran su ya miƙe kafin su kai ga shiga cikin al'auran mace su riga da sun kawo so sai kuma akwai masu diabetes wanda cewa ciwon suga su masu ciwon suga su ma suna da wannan matsalar na low sex drive wanda ba su iya miƙewa sai da taimakon magani a ka'idan maganin tashin al'aura kenan waɗanda ake bukata su amfani da shi a likitance idan ka je likita ya baka shawara ya ga cewa ya dace kai amfani da maganin ƙarin tashin al'aura to su ne waɗanda ba su iya tashi maza wanda su ba su iya tashi kuma ba su iya daɗewa suna jima'i ko kuma masu ciwon siga kenan so a ƙa'idan amfanin rashin shi kuma to kai da baka da wannan laluran baka da ciwon siga baka da matsalan wancan al'amari eh, na tashin abu kuma ka zo ka kama shi kana sha a ka'ida halittar gaban al'auran namiji an yi shi ne shi zuciya jini jini ne yake yake pumping yake sa shi ya tashi taruwan jini guduwan jini a jijiyoyin da suke al'auran namiji su suke sa al'auran namiji ya tashi to a lokacin da kwakwalwanka ya sensin ya ya gano cewa kana so al'auran ka ya tashi sai ya faɗa ma zuciya ya ce ya tura ma zuciya saƙon cewa al'auran ka yana so ya tashi dan zuciya shi kuma shine ai zuciya kuma yake pumping blood shi zuciya yana yana tura jinin zai tura jini zuwa jijiyoyin da suke al'auran namiji sannan kuma su tashi su miƙe to misali ka sha magani ba wannan matsalolin gare ka ba likita ne ka sha shi ba to sai al'amari misali sai ka je ka sha maganin da zai kara maka dadewa wurin jima'i da karfi so misali a ce zuciyanka yana iya ka'idar halittar zuciyanka da aka yi na jinin da ya kamata a sa maka a al'auranka ya tashi a ce misali cokali ɗaya ne to a yayin da ka je ka sha wannan maganin sai ya kara mu ya ƙaru kamar da cokali biyu ko uku ko hudu to kaga ka kara mushi functioning ka ƙara mushi aikin da ba shi aka sa shi yayi ba to wannan abin da ya faru sanadiyan karuwan aikin da ya faru sai kaga an zo an samu matsala matsalan da ake samu shine tashi miƙewan gaban ma gaba ɗaya al'aura ta kwantawa to idan al'aura ta gama aiki ta gama miƙe wannan ta ke kwantawa zuwa awanni ba ta kwanta ba kuma ba a yi sauri an je asibiti ba an nemi mafita kafin ka ce mai jini ya fara fitowa a gurin yadda kaman kana fitsari haka jini zai dinga fita a gurin a ƙarshe in ba a ci sa'a ba gaskiya za a iya samun nakasu a al'auran ma namijin gaba ɗaya ma ya zama ma dai kai da kaga ta tashi sai dai in fitsari za ka yi so kuma abu na gaba shine za ka ga cewa shi kuma zuciya yana bugawa fiye da bugun da aka halicce shi ya yi so a lokacin da yake bugawa ɗinnan nan za a iya samun matsalan ciwon zuciya ko matsalan hawan jini ko matsalan shanyewan ɓarin jiki so a lokacin kuma da aka ce mutum kuma mai ciwon zuciya ya yi amfani da shi kaga ya kara mishi bugun zuciya yawa yanayin bitin heartbeat in shi ya ƙaru kafin ka ce mai zai iya tsayawa kaga an samu matsala so irin wa'annan abubuwan shine causes da abubuwa a takaice wa'anda suke jawo matsaloli akan wa'anda suke shan maganin tashi al'aura wanda ba wa'ancan matsalolin ba ne da na lissafo ya sa suka shashi so idan da yiwuwan shan maganin tashi al'aura ko sauransu ka je a likitance likita ya duba ka ya ga inda yiwuwan haka wallahi don babu yiwuwan haka a cigaba da haƙuri shi rayuwan jama'i ba a yin shi saboda a dinga wahalar da kai za ka ga an ce wai kan mace tare na ka kan mace tare na ka lafiyanka ya fi komai za ka ji abokanai suna cewa mm, ita ma an jiƙa ta daga gidansu sabon aure ne kai ma ka yi wallahi duk wannan abubuwan ba shi da amfani ka kiyaye lafiyanka ya fi komai ba abin da ya fi lafiya a wannan rayuwa Allah ya samu dace